Sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da labarai ne dai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masu raro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Juma'a 19 ga watan Mayan na 2023. To a cikin shirin za ku ji cewa hukumar kula da bakin haure ta ƙasa da ƙasa OEM ta sake tafiyar da shirinta na tallafawa 'yan Nijar da aka turo ƙeyarsu daga Algeria bayan wani lokaci na dakatarwa. an rarrabawa mata masu jagorancin iyali irin shuka a jihar dusu da maradi muna tare da karin haske tare da wani kwararre na ma'aikatar igrizat a rahoton musamman na yau za mu kawo muku batun wata al'adar wato gargajiya ga matan fulani da sabarmawa mai suna tuffal ko kuma suka ga wato ko kuma dasashi. Shirin tallafawa 'yan Nijar da aka turo ƙeyarsu daga ƙasar aljeri da aka dakatar a Asamaka wani lokaci bisa matakin hukumar ƙasa da ƙasa mai kula da bakin haure OEM an sake ci gaba da tafiyar da shi. Shugaban karamin biran OEM na Agadez Oscar Safari ya ce ana tallafawa 'yan Nijar ɗin da zaran sun iso. An A game da maganar 'yan Nijar da ake turo su daga Algeria, 'yan Nijar da ke zuwa cikin ayari, OM ta dawo da tallafin da take bayarwa na abinci a Asamaka a Lit da nan Agades. Da kuma haɗin gwiwan sauran ƙungiyoyin bayar da agaji a sansanin karɓar baƙin hauran suna tallafawa da abinci da tantance su. Mun dawo da aikinmu muna tunanin mai gurbin rumfunan da muka yi da waɗansu masu daɗewa. Akwai wasu abokanin hulɗa da suke ba da tallafi na ruwa da tsabta da kula da wannan sansanin. Don haka, ƙungiyoyin baya da agaji da OEM za su ci gaba da dafawa waɗannan 'yan Nijar da ake turowa daga Algeria. musgunawa da ake yi wa mata da yara a sansanin 'yan gudun hijira na gingimi na ɗaukar hankula ganin girmansu in shi wasu mata masu jagoranci sun bayyana fushin su dangane da yanayin al'amarin sun kuma yi kira ga hukumomi da su ɗauki matakan da suka wajaba don kawo ƙarshen wannan musgunawar aishatu tanimun mataimakiyar shugaban kulabin madina ta yi wa abdullahi maina ƙarin bayani abubuwan nan da yake faruwa ba yana faruwa bane akan mutane suna jin daɗin lalle abu ne wanda in Allah ya aiko shi babu yanda za a yi dole ne sai an rungume shi amma muna so su faɗarkar ma da al'umma su tunatar ma da al'umma akan abubuwan da suke yi bai kamata ba in aka yi wannan abubuwan akwai yaro ko babba ko mace ko namiji duk abu ne wanda ya danganci harkar rayuwa dan adam ne kuma an rage an bata mishi in mace ce abu ya same ta in babu ma cuta to ko da ciki ne ya samu kaga akwai matsala a ciki tunda ka zamna ko da mijin kamar ya ne ka yi reno ka yi wane ne kai menene in a ne an bata ma karatunka dole ne wasu abubuwa cikin rayuwarka yayi baya haka zalaka in namiji ne to shi ma in karatu ne kake an durkusar da rayuwarka in kuma wani abubuwa ne wanda ya harkan aiki ne akwai tsangwama cikin mutane kenan jama'a dan Allah muna roƙon ku kan mata kan maza musamman uwayen mu mata irin wayannan abubuwan in sun faru dan Allah ko ku boye mara lahiya a gida ku ju kumya al'umma ku kasa nema ma mara lahiyan ku lahiya A cikin tsarin baiwa mata damar cin gashin kansu, gwamnati da abokan hulɗarsa na saka kuɗaɗe don tallafawa matan a fannin ayyuka masu kawo kuɗi. Sai dai waɗannan matan suna da matsala wajen juya kuɗaɗen da ake tallafa musu da su. Domin shawo wannan matsala ana shirya tararrakin horo ga shugabannin gungunan mata na mayahi. Madam Laure Shekarau, sakatare janar ta wani gungun mata mayahin, ta yi wa Isufu Shebu ƙarin bayani. ayyukan da muke bisa harakar tatan mai bisa harakar tahiyar kungiya bisa harakar turka da kuma wasu suna harakar zogale mun samu ci gaba babba muna ma samu saboda yanzu duk ana kwatanta mu yanda za mu tahiyar da waɗanka ayyukan duka yanda fasa'o'in da zami don ayyukan musu ci gaba tahiyar da zami cikin gungu da takardun da ya kamata mu cika in mun kare ko kuma in muna ayyuka don aikin mu ya ci gaba don saboda mu samu mutane su gane da abin da muke yi kuma su ji daɗin shi yadda za mu dai don ci gaban ayyukanmu. yallai ɗari biyu masu ƙaramin ƙarfi na ƙananan hukumomin garin kedai matankari bangi da kuma tsibiri manaɗi ne suka sami kyautar irin shubka wato na hatsi da na dawa a ran talata a garin kedai suleiman liman kwararre a ma'aikatar ikrizat ya bayyana cewa wannan rabon irin ya shafi iyalai da mata ke jagoranci A Nijar zaben wannan yanki ba an yi shi ne a haka ba, an yi amfani da alƙaluman hukuma ne a game da tsarin shan hankali da wuri wanda ya karkasa yankuna, wanda ta dalilin sa al'umma da abin ya shafa mun zaɓi karkara hudu bayan zaben garuruwa mun shiga ciki domin tantance waɗanda za su amfana a nan mun ɗora waɗansu ƙa'idoji kamar ƙarancin ƙarfi ga iyali akwai waɗansu iyalai da mata ne suke ɗaukar ɗawainiya wanda ya kamata waɗannan iyalai su samu wuri kwana domin yin noma sannan mun sa wata ƙa'ida na ɗaukar aniyar yi wa al'umma aiki domin cimma manufar wannan aiki na raba wannan iri opération pour faire euh, diffuser ces semences. Saboda dalilai na tsafta da kuma tsaro da kuma rage yawan hatsarukan zirga-zirga magajin garin dogon dutse ya ɗauki wasu kudurai guda biyu ɗayan ya jibanci hana shuka hatsi da dawa da dukkan wasu shuke-shuke masu tashi sama a bangarorin da aka riga aka auna sannan na biyu ya jibanci kawo ƙarshen ayyukan wato ayaran ababen hawa a lokacin bukukuwan aure a duk faɗin yankin hukumar ta dogon dutse Bubakar da Maki Gudu magajin garin Dogon Dutse ya yi wa Aliyu Bawa karin bayani. Mun yi ta kira ga mutane ka shifka a kin gari. Dan shi wuri duka in an ce an bada kare ga wuri to kai mai gona an sallame ka. Kenan wuri ba naka bane. Shi kuma mai kare da an ka saida mishi wuri ba dan shi noma bane. Kare ne aka saida mishi. Kenan kare abin da ya kamata a yi gida gida ne ya kamata a yi. In ba ka iya yin gida ka bar shaka na. Amma in ka ce zaka shifka hatsi ko zaka shifka wani abu ka waɗanda su sun kai gina za ka musu cikas. Akwai cikas na farko wajen lahiyar su saboda sauransu da duk abin da aka san na dauda zai zuwa ga gaurin. Na buyi akwai harka tsaro dan wani yana ilabe ga kara yayin wani banna to kaga wannan ka ci hada hakkin mutane bara lalle mun yi kira ga mutane kar su shibka amma sun kai to bana doka ta muka dauka za mu sata ga hannun sozawa kenan in an ka iska ka shibka gona ka ba ma da meri za ka zance ba da doka ce za ka zama tun da akwai doka kenan wannan doka ta meri ce ta zan kamar doka kasa mutane su gane wani wake ko wani kwalan shi ba mu hana shibka ba amma duk abin da zai tashi sama mu hana daga riɗi hatsi zuwa ga dawa ga masara wannan duk an hana shi mu hidu a arete zuwa an hana kwartaji cikin garin wanda ya organize zai shi doka za ta bugun su magajinan garin kananan hukumomi uku birnin kwanne bagaruwa da tabalak da ke amfana da projen desar mai kula da muhalli saboda tsayuwar tattalin arziki a kan hanyar wucewar jama'a a jiya sun halarci bikin kammala wannan proje da kungiyar tarayyar turai ta tallafa masa da kuɗi kuma kungiyar mai zaman kanta kwasfe ta aiwatar da ayyukansa muhammad asuman magajin garin bagaruwa ya yi ƙarin haske a zantawar shi da yawale abdulmumuni na farko godiya ce zan kai ma kungiyar turai da ta ba da kuɗin da an kai ayyuka cikin komin komin kinan namu zan kan godiya ta kuma ga cooperation italian opula da Cospe, an ka gudanar sa waɗannan ayyukan ayyukan da al'ummarmu sun ka samu sun kasu kashi-kashi akwai ayyukan da an kai muna noma da raya karkara an yi ayyuka na gina hoko an yi ayyuka na jera duwatsu saboda hukankwanin nan a samu su rayu ƙasa ta samu ta taru gare su an yi yi basan basan inda an kasa ruwa saboda ai kiwon kihi an gina santar santar inda za a koya ma mata yadda aka sahara abincin mu na nan gida haci ne gujiya ce wake ne yadda za a sahara su an yi muna rijiya hudu na makiyaya kirana ga al'ummar da ta samu wannan ayyuka a reni wannan ayyukan shine babban kirana ga al'ummar mu zaman taron majalisar ministoci na shi alhamis 18 ga watan mai ya amince da sabuwar dokar ma'adinai wannan dokar ta kayyade wato hanyoyin badawa sabuntawa sarrafawa da kuma faɗaɗa ayyukan haƙar ma'adanan tana kuma wato kula da kuɗaɗe tana kuma kula da tsarin ciyarwa da kuma asusun gyaran wurin da za a haƙar ma'adanan da kuma adadin lasisin bincike har ila yau da lura da ƙarfin kusaha da kuɗaɗe na na masu buƙatar haƙar ma'adanan misali Yau ne aka yi bikin ƙaddamar da haɗuwar farko ta ƙasa da ƙasa ta mawakan Afirka ta yamma a nan yamai. Wannan haɗuwar ta shafi ƙasashe hudu kuma wato takinta shine fusaha wani makami na yaƙi da tsatsauran ra'ayi da kuma ta'addanci. Sumaila Bukari Usman, shugaban tsarin da ake kira Rimawo, ya yi wa Fati Malam Yaro ƙarin haske. Ita al'ada ba wai ana yin ta kaɗai ne ba saboda wasa da nishaɗi. Ana iya amfani da ita wajen magance rigingimu, saboda duka wata rigima tana karewa ne ta hanyar zama bisa teburin tattaunawa. Amfani da karfin soja bai taba zama mafita a kan rigingimu ba. Don haka ne muka saka kaɗe-kaɗe a gaba da kuma nunawa hukumomi muna iya kawo mu wajen magance rigingimu. Don haka ne wannan shekara muka zaɓi wannan maudu'i al'ada domin dakile tsatsarar ra'ayin addini Islama da kuma ta'addanci. Ƙasashe hudu ne wannan taro na farko ya kumsa Togo, Benin, Mali da kuma Burkina Faso. Waɗannan ƙasashe za su dafa mana su ba mu shawarwari da nazari za mu canza yawo a kan sanin mu domin ganin abin da ya kamata mu yi. Wannan shine dalilin taron rimawu. A game da rahoton da muke kawo muku a kan al'adu a yau mu da hankali a kan wata al'adar kabilun tubawa da ake kira kusulu wani garbayan itace ne domin yin turare da aka tattalin da wato da ke tattalin fatar mace kusulu al'ada ce da ta yi yaɗu sosai ga matan tubawa wadda kuma wasu al'ummomin ke arawa wani lokaci binta mamman wata batuba ta yi bayyana ta bayani kan ma'anar kusulu a hirata da mani musa abin da ake ce ma kusulu a tubanci suna ce mishi curawu shine wanda wasu itace ne guda biyu wa'inda matan tubawa suke amfani da shi iccen magarya da iccen hebil shi hebilkin yana gyara ma macen batubiya jikinta fatanta duk inda take ko ta daji ce za ka ga tana sheƙi tana walƙiya shi kuma wannan iccen magaryan suna amfani da shi musamman matan arme da wa'inda za a yi ma arme kuma akwai abin da kuka manta wanda ake ce ma musulu da dilke mace batubiya ba ta zama da wannan iccen sai ta yi amfani da wannan musuli inda dilke za ta dama su ne za ta shafa jikinta akwai mai inda suke yi su sarrafa shi sai su zamna da shi shi kuma iccen za a yi ne mace za ta zamna ta ruhu da bargo guda biyu uku hayaki na tashi a jikinta sai na musamman al'adun gargajiya na nijar kuma a wasu yankunan fulani da na zabarmawa yan mata ko mata mafiya karfi na yin wata al'ada ta bakanta su da kuma dasashinsu saboda su yi kyau ana kiran wani al'adar tuffal ko kuma suka sai dai a wannan zamani yan mata sun bar wannan al'adar ta gargajiya domin ƙarin bayani umu umaru ta zanta da hamma baidi wani masanin tarihi na karin bayanin da ya mata Me ya ma'anar siffar ko suka wannan al'adar Fulani da zabarmawa? Il s'agit de tout par suka jirma. Ana cewa tuffal a hullanci suka da zabarmanci. Ma'anar shine bugun baki ga lebo da dandashin haƙura su koma baki don a yi ado ta sukar da ake musu. Shin wannan abu ne da ke shafar 'yan mata da mata kawai? 'Yan mata matasa ke yin shi don su yi kyau. Budurwa idan ba ta yi shi ba to an ta yi aure za ta yin shi. Wannan ana yin shi wajen hulani da zabarmawa don a mai da dandashi da lebo su yi kyau. Yaya ake yin wannan abun? La femme utilise deux aiguilles. Macen da za ta yi shi, allura biyu take amfani da su tana soka su tare da sanya garin gawayin da aka tankaɗe. Shi take sawa inda ta soke, tana suka tana sa garin gawayin da ke gamewa da jini. Kuma ba kowace mace ta iya yin shi ba, akwai wa'anda suka ƙware. Al'ada ce da ke kanɓata, don yanzu akwai wuya kaga 'yan matan da ke yin sa. To, in ana yin shi, ana su karni ana sa hankali domin garin gawayin ya shiga cikin inda aka soka kuma abu ne mai ciwo sosai shi tubban ana iya cewa dai a takaice wani yin ado ne matan da suka kware sosai ne ke yin shi tubban na kambata don ɗaiɗayar 'yan mata za ka gani suna yin shi yanzu mu lalle mun tar da yayunmu mata da makwabtansu da ke yin tuffar amma yanzu akwai wuya a ganshi don ko al'ada ce da ke kan bacewa. a madala masu aure karshen labaran hausan kenan na yau zan bar ku da karima hasimi gurza dauke da labarai da halshen zabarmanci ai saurare lahiya